Afirka a mako. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kura haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a mako. Shirin sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran da kan yi dubi kan muhimman lamura da suka wakana a wasu kasashen nahiyar Afirka a cikin mako. Idan za a kasance da mu a cikin shirin na yau za mu leƙa a tarayyar Najeriya kan batun yarjejeniyar tsaro da ƙasar ta cimma da Faransa. za mu kuma duba wani taro da wasu shugabannin kasashe da kuma ƙungiyoyin kare gandun daji suka yi kan kawo ƙarshen cinikin hauren giwa a ƙasar kenya za mu kuma leƙa ƙasashen chadi da nijar kan batun tsawaita dokar ta ɓaci a wasu sassan ƙasashen biyu akwai ma wasu tarin labarai da suka fi ɗaukan hankali cikin wannan mako a nahiyar ta afirka da fatan dai za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka ga abu ya tashi an shawarta bisa kaushe shi ko ko a tsaya kan samun shi haɗakai ne babban harsashi Haɗakai kai kenan ya wakana domin ku abota ya zauna daga nan yanci zai amfana a ji daɗi sannan ai murna To Madalla bar mu ɗauko shirin kan batun yarjejen tsaro da ƙasashen Najeriya da Faransa suka cima a wannan mako. Bangarorin biyu sun cimma wannan yarjejeniya ce a yayin ziyarar da ministan harkokin wajen kasar Faransa Jean-Yves Le Drian ya kai a Abuja fadar mulkin kasar. daga can ɗin kuma ga rahoton da mu muhammad sani abubakar ya haɗa mana shin ma wannan yarjejeniya ya biyo bayan ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai kasar faransa ne tun a watan satumban da ta wuce ministan tsaro na faransa mr jean lederien wanda ya sa hannu kan wannan yarjejeniya a madadin ƙasarsa ya shaida cewa za su bai wa najeriya gudumawa kama daga horar da jami'an tsaro ba da na'urori na musamman kamar na daukan hoto don gano inda 'yan ta'adda suke da kuma samar da makamai ministan tsaron faransan ya ce wannan yaƙi da ta'addanci da najeriya ke yi da ƙungiyoyin ta'adda iri ɗaya ne da wanda faransa ke yi don 'yan ta'addan da ke kai hare-hare a najeriya su ne ke yi a faransan ma euh, kazalika ya ce bangare na biyu kuma da za su taimaka wa najeriya shine magance matsalar tsaro kan teku wanda abu ne da suke matukar farin cikin yi kuma zai ɗauki lokaci mai tsawo ana yi haka zalika kuma zai inganta tsaro musamman ma kan iyakoki na tekun gini shi ma ministan tsaro na najeriya general mansur muhammad dan ali mai ritaya wanda shi ya sa hannu kan yarjejeniyar a madadin najeriya ya yi karin haske da cewan ya zo ne mu kara karfafa zumunci tsakanin mu da kasashen na waɗanda suke makautaka da mu wannan haɗin kai makamai ne ko kuma hadda horarwa dukansu akwai akwai maganar sojojinmu da muka tattara guda biyar na waɗannan ƙasashe suna faɗa tare ta yi alkawari a cikin abin da muka yi sainin cewa za su ba mu korarwa na sojojinmu da kuma abubuwan da suke irin leko asirai so za mu dinga tattara intelligence bayani tsakaninmu ana fatan wannan niyya mai kyau ya haifar da ɗa mai ido to har yanzu muna kan batun tsaro a cikin wannan makon ne gwamnatin kasar chadi ta tsawaita dokar ta ɓaci na tsawon watanni shida domin dakile hare-haren ƙungiyar boko haram musamman a yankin tafkin chadi majalisar dokokin kasar ce ta amince da gagarumin rinjaye da matakin tsawaita dokar da aka kafa tun ran tara ga watan nuwamban bara to a jamhuriyar nijar ma batun ya yi kama da hakan inda hukumomin kasar suka tsawaita dokar ta ɓaci ta watanni uku a jihar difa mai fuskantar barazanar ƙungiyar boko haram to domin jin koyaya mazauna yankin suka ji da wannan doka daga nan birnin tehran na tuntuɓi malam usman al Al-Mustafa wani mazaunin birnin na difa wannan matakin da na kira dokan tabakin ya yi daidai amma akwai abubuwan da muke so da gwamnati ya duba mana amma mụ tabakin mu ma mun goya musu daidai ne an sa shi da yawa amma dai wannan karan ke mu ke ja ka ce an kara dokar har zuwa wata uku. Kamar yanzu ya ne al'amuran suke gudana a nan difa ne? Eh to a nan difa yanzu harkoki suna ta yare amma dai akwai tanga-tanga da kadan inda mutane yanzu in kun doka wajen rayuwa mutane abun ya kawo wani cikas mutane ya su yi walwala daga karfe bakwai kawai mutane sun shiga gida. To kamar yanzu a nan da ake cika haka a difa kamar jama'a suna da fargaba har yanzu akan irin kamar kamar wasu hare-hare na masu tarkar ba kamar boko haram haka a wallahi suna da fargaba tun da yanzu ma in ka duka yanzu kauyukan da suke waje da bisa wannan suna cikin fargaba da yawa gari garurukan da yawa suke cikin fargaba to kamar ta bangaren yanayin tsaro haka ya ne tsaro yake ta bangaren sojoji aikin da suke yi eh aikin da sojoji suke yi gaskiya aikin suna yi sojoji amma dai sojojin har yanzu mu ganin muke mutalaka da sojojin sun yi karanci tunda akwai inda zaka je ko za su zo su shiga su yi wani abu ma ba wani sojan da ya gani kuma in ka kira su kawo su zo ma su suna yi da niyan banna su yi banna su koma kaga kamar ganin muke mu nan wajen ma akwai karancin sojawan a nan rajekin jifa. To yanzu sai kasar Afirka ta kudu inda wata kotu a kasar ta ce shugaba Jacob Zuma zai fuskanci zargin laifuka cin hanci da rashawa har guda 800 waɗanda aka jingine tun a shekara ta dubu da tara, zargin wanda ya shafi miliyoyin kuɗaɗe wajen sayan makamai mai shigar da ƙara ya jingine su ne domin baiwa shugaba jacob zuma damar tsayawa takarar shugabancin ƙasar a wancan lokacin sai dai a yanzu alkalin kotun da ke pretoria ya bayyana cewa sun jingine karar a wancan lokaci amma yanzu ya dace a sake duba batun To daga Afirka ta kudu bari mu isa ƙasar Kenya inda shugaban ƙasar Uhuru Kenyatta ya buƙaci ƙasashen duniya da su kawo ƙarshen cinikin hauren giwa da ake yi daga Afirka zuwa yankin Asiya wanda hakan ke barazana ga makomar giwaye a duniya. Uhuru Kenyatta wanda ke jawabi a wani taron shugabannin ƙasashe da kuma ƙungiyoyin kare gandun daji ya ce matukar dai muka rasa giwayen da muke da su a Afirka to hakan na a matsayin rasa abin da muka gada ne. Kan wannan batun ne kuma na tuntuɓi Laftana Mahadi na ma'aikatar gandun daji ta garin da kwaro da ke a jihar Maradin jamhuriyar Nijar da farko kuma ya bayyana mana matsayin da giwa take da shi. giwa da kasan eh, rukuni na biyu take ciki cikin mayan dabbobi masu shan wahala kamar rukuni na warin su wa'anda ake kashe sosai saboda kahonin su ko naman su ko an su abubuwan su da ake aiki da su kamar yanzu kenan irin wannan taron wani amfani ne gare shi. eh babban wani wannan taron saboda a lokaci zuwa lokaci mutane suna tsaya suna diba menene ya shahi namomin daji wata matsala ce take cikin su masu karewa ne me ya kamata a yi a kiyaye saboda kasan yanayi kowane abun da a cikin yanayi yana da nashi riba saboda tafiya da yanayi. Idan muka ɗauki kamar misali yanzu na giwa ya ne za a magance irin wannan fataucin su haurayen giwa haka. Akwai tsari biya wanda ƴan gandun daji da masu ilimi suke azawa. Kamar duk wanda suke wannan mugun aikin ana ƙoƙari a ciro cikin wannan aikin ki wanda za su sake aikin su to irin shi ne ya kamata a nemi wani arzikoki wanda za a sanarwa a kula da wannan mutanen da wuraren su don su bar wannan mummunan aikin. Kamar ɓace wasu wani irin matsala ce zai iya yanzu a duniya haka? Matsaloli da yawa ne ake samu saboda a yau inda dabba wadda aka sani yanzu kamar ka ɗauko tabarbarewa wuri da rishin wannan dabbobin yana kawo illa da yawa ga wurare. Kama in an ɗauki shan duk eh, gandun daji kowane naman gandun daji in ya gusa yana kawo illa ga tahiyar gandun daji. Kenan babu shi daga gurin sai zan illa ga tahiya yanayi tana kamar irin wannan taron zai iya magance irin wannan matsala ta fataucin haurayen giwaye haka. Eh ka san abin da nake son ce ma barka shi wannan dole ne in kamar magabatar su da kansu an jawo hankalin su sun gane sun kiyaye sai a ɗauki dokoki wanda dole nan ƙasa ya bi su. Su ma ci gabanin ƙasashe su ne shika-shikai na gaba wanda ya kamata su ɗauki matakai su sa hannu kuma a kiyaye da kulawa da yanayi da wannan kuma tabarbaron aluka wanda mutane suke yi duka gandun daji. To a Equatorial Guinea kuma hukumar zaben kasar ce ta bayyana shugaba Teodoro Obiang Nguema a matsayin wanda ya lashe zaben kasar da kashi 93 na kur'un da aka kada. Sakamakon ya nuna cewa abokan takararsa Bona Ventura Monsu da Avelino Makace sun samu kashi ɗaya da rabi kowannensu. Wannan nasara za ta baiwa shugaban da ya fi daɗewa a karagar mulki a nahiyar Afirka damar ƙara wasu shekaru 36 nan gaba akan karagar mulki. To yanzu sai kasar Kamaru inda a wannan makon ne hukumar kula da muhalli ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar da wani taro a birnin ya kan yadda za a zaburar da kasashen Afirka wajen tsarin gine-gine na zamani ta yadda za a samu walwala a tsakanin jama'a. Daga birnin na Yawunde ga rahoton da wakilinmu Wada Alhaji ya aiko mana. takin taron shine birane masu ɗorewa da iskar yanayi. Bita ta yi la'akari da irin matsaloli da kasashen Afirka ke tattare da su. Aikin dai karkata ne kawar kunoni uku da suka hada da gyaran gari da tsarin birane da tsarin kudade. Na biyun ta yi la'akari da tsare-tsaren birane. Bincike na nuni da karantin ƙasa ko mu ce fili na wajen zaman tare. Babu isassun hanyoyi da sansanonin shan iska. A ƙarshe da tsarin aza kudade na ƙananan hukumomi. Ƙasashen Afrika suna cin moriyar wannan tsari na gyara gari da dai kai su ga rage iskar guba. Za su kuma soma amfani da sabuwar fusaha na Energy Renewable. Birane na amfani da kaso 95 na iskar ƙasa wanda yake haddasa emission gas a effet de serre da yake zama umul aba'isi na sanjin yanayi. Ministan gidaje da ci gaban birane Jean-Claude Bontu ya yi jawabi kamar haka. Le Cameroun pour sa part s'est engagé à Paris. Kasar Kamaru ta ba da kai a yayin COP21 a kasar Faransa inda shugaban kasa Paul Biya ya ba da gudunmawan shi wajen rage tashin yawan gas da zai shige kima biyu. Kasar Kamaru na cikin kasashen farko a cikin rattaba hannu na wannan wata na Afril 2016 a New York kan yarjejeniyar Paris na sanjin yanayi. To yanzu bari Musa ke komawa Najeriya amma kan batun zanga-zangar da wasu matasan ƙasar suka yi a harabar majalisar dattijan ƙasar suna masu ƙorafi kan batun sayan motocin alfarma ga 'yan majalisar. To ko me ya zafi? ga abin da wasu daga cikin matasan ke cewa. Damuwanmu shine muna da motoci kiran Najeriya masu kyau innocent in har su shugabanninmu ne wanda suke son adalci duk da majalisar da aka saya wa mota wanda bai wuce miliyan shida ba me zai hana ya karɓi wannan motan su kaɗai su ne 'yan majalisun da aka fi kowa biyan su a duk duniya to me zai hana su su hau wa'annan motoci kiran Najeriya amma sai su ce mana sai motoci wanda suka kai miliyan talatin da shida saboda haka ba mu yarda ba. Kuma a ji wai cewa wannan mutumin zai siya mota da mota da zai hau har naira miliyan talatin da biyar ai wannan ma hankali ba zai ɗauka ba wannan albazaranci. To sai dai da yake mai da martani kan zanga-zangar sanata Muhammadu Ali Indume shugaban masu rinjaye a majalisar dattijan cewa yi wayannan da ka ga suna zanga-zanga a waje wannan ba suna wakiltar jama'a ba ne don jama'a ba su ba su wancan mandate ba mu ne jama'a suka ba mu mandate ne. sa'annan idan mutane ba sa jin daɗin yadda muke tafiyar da harkan amanan da suka ba mu to akwai hanyar da aka shigar da mu ba zanga-zanga ne ya shigo da mu ba zaɓe ne ya shigar da mu kuriya ne ya shigar da mu idan kuma muna yi ba daidai ba idan ba za a iya jiran zaɓe mai zuwa ba kuriya yanzu shine ake yi a fidda mu ake kiransa recall process babu babu inda ta ba da dama wai ka zo ka tsaya bakin kofa nan kana so ka hana mutane aikin su ɗaya kenan na biyu ɗaya daga cikin magana da suke akan motoci motocin nan idan ba a so a saya ma yan majalisar tarayya ko kuma majalisar dattawa to kar a saya kowa mota a Najeriya local government ɗina guda tara kowane local government chairman ɗina yana hawan irin motan da aka saya mun guda su je su yi tunani a kai local government chairman guda 774 duk an saya musu motoci ministoci guda 36 ba ba ministan da baya hawan mota kasa da guda hudu a convoy dinsa kowane jiha akalla akwai yan majalisa guda ashirin dukka an saya musu mota idan ana son haka wannan a ce kar a saya ma'aikacin gwamnati mota sai dai a bashi bashi ya je da mota to wannan kam bai kamata a saya mana to yanzu sai burundi inda gwamnatin kasar ta ce ba fa za ta shiga tattaunawar zaman lafiyar kasar ba sai an shaida mata waɗanda za su halarci taron mai magana da yawun fadar shugaban kasar willy inyatime ya ce dole ne sai an ba su damar amincewa da waɗanda za su halarci taron a lokacin gudanar da shi da kuma inda za a yi taron tsohon shugaban kasar tanzania ne benjamin inkapa da ke jagorancin shirya taron ya bayyana cewa za a gudanar da tattaunawar ne tsakanin ranakun biyu zuwa shida ga watan mayu a birnin arusha to bari mu karkare shirin daga jamhuriyar niger inda a cikin wannan makon ne gungun wasu kungiyoyin farar hula suka bukaci al'ummar kasar da kowa ya zauna gida a wani mataki na kalubalantar salon mulkin kasar malam mani nuri na ɗaya daga cikin jagororin gamayar ƙungiyoyin ai Alhamisu alhamis ne an kirayi jama'a kowa ya zamana a gida a nan ya mai ne kira sai mu an amsa shi da dare fari da sahe alamun mutane sun amsa da kyau kuma daga baya sai muka ga mutane suna kan zarga-zarga wasu sun fara buɗe shaguna amma shi dai ga alamu duk inda ka je zancen ake shi ko inda ka je ana zancen to ina tsammani abin ko ba a yi shi ba to ina tsammani abin ya fara sosa kowa rai kowa ya fara ganin mahimmancin shi kowa yana ganin in ba haka kin akai ba shi ma ikantar wani bi da sai waiwaye ba su gani kamar kuskuren da suke yi kusa kamar tafiyar da iko. To jama'a masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan cilas zan ja birki a shirin na yau sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin Tehran.